Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad da da niyya. A duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci Baba Yakubu makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce amma duk sai kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Wani jami'in gwamnatin shugaba Trump ya rasa aikinsa saboda shatar kananan jiragen sama mai tsada da yake yi wajen gudanar da ayyukansa. waɗanda ake cire kuɗin daga aljihun gwamnati maimakon ya rika bin jirgin saman 'yan kasuwa mai safarar fasinja wanda ake biyan kuɗi mai rahusa wata zarwa da fadar white house ta fitar a jiya juma'a ta nuna cewa thomas price wanda shine sakataren ma'aikatar kiwon lafiya da kula da ayyukan da suka shafi jama'a ya mika takardar ajiye aikinsa wacce shugaba trump ya amince da ita da karfe 12 daren jiya murabus din da sakatare pras ya yi ya fara aiki inda tuni mataimakin sakataren kiwon lafiya kuma daraktan hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka don j rife ya karɓi mukamin makaddashin ma'aikatar sa'a guda gabanin price ya mika takardar ajiye aikinsa shugaba trump ya faɗa manema labarai cewa bai ji daɗin abin da price ya yi ba lura da yadda jama'a ke kallon wannan al'amari Trump ya kara da cewa jami'an gwamnatinsa za su iya ɗaukan shatar jirgin sama ne kawai idan har sun amince za su biya kuɗin daga aljihunsu. Mukaddashiyar mukamin sakatare a hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security a nan Amurka, Ellen Duke, ta kai ziyara yankin Puerto Rico da bala'in guguwa ya ɗaiɗaita inda ta baiwa mazauna yankin waɗanda wanda wato wanda mallakin Amurka ne. Tabbacin cewa gwamnati ta fahimci irin girman matsalar da suka shiga sanadiyar bala'in guguwar. wannan ziyara da duk ta kai tsibirin na puerto rico na zuwa ne sawa'i kaɗan bayan da mai rike da mukamin magajin garin babban birnin yankin san juan ta mai da martani kan kalaman da shugabar hukumar ta yi yayin wani taron manema labarai a ranar alhamis inda ta ce ana samun labarai masu daɗi dangane da ayyukan ceto da jin kai da ake yi a yankin na puerto rico a wata hira da aka yaɗa ta gidan talabijin na cnn mai rike da mukamin magajin garin carmen yolin cruz ta fito cikin fushi tana mai cewa babu wani batun labari mai daɗi wannan labari ne da mutane ke mutuwa sai dai duk ta ce an yi wa kalaman nata mummuna fahimta ne domin a ce wata an tambaye ta ne ko ta gamsu da ayyukan ceton da ake yi sai ta bayyana cewa lallai tana mai alfahari da taimakon da amurka ke bayarwa hukumomin washinton dai na fuskantar suka kan zargin jan kafa da aka ce suna yi wajen kai dauki ga mazauna tsibirin na puerto rico har ya yau amurka fadar shugaban kasar ta sanar da sabon adadin 'yan gudun hijirar da za ta bari su rika shiga kasar cikin kasafin kudin shekarar 2018 inda ta ce mutum 45,000 za ta karba a karkashin wani sabon shiri da ta yi wa take da america first refugee program wanda ta sanar a jiya juma'a sanarwar ta ce daukan wannan mataki ya zama dole domin a kare lafiyar amurkawa hakan na nufin wannan sabon tsari wanda aka miƙa wa majalisar dokokin amurka a farkon makon nan zai amince da karbar 'yan gudun hijira mafi kankanta a kasafin kudin shekarar 2018 idan a kwatanta da adadin da ake bari su shiga ƙasar cikin shekaru 37 karkashin ƙarƙashin tsohon shirin nan na karɓar 'yan gudun hijira da ake kira united states refugee admission program a turance har ila yau sanarwa ta ce duk da wannan adadi da aka ƙayyade har yanzu amurka ita ce ƙasar da ta fi kowace karɓar 'yan gudun hijira a duniya hukumomin ƙasar sun kuma ce wannan mataki zai ba da damar a samar da ababen more rayuwa ga baƙi kusan 270 da suka shiga ƙasar waɗanda har yanzu ba a kammala tantance su ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana ci gaba da zafafa kiraye-kiran da ake yi ga hukumomin myanmar na su ba da kofar da kungiyoyin ba da agajin gaggawa za su kai ga jihar rakhine da ke arewacin kasar sama da wata guda bayan wani hari da 'yan gwagwarmayar rohingya suka kai da ya haifar da martanin sojin kasar wanda ya yi sanadin ficewar musulmi 'yan kabilar ta rohingya su kusan dubu biyar zuwa bangladesh da ke makwabtaka da myanmar duk da cewa akasarin musulmin da ke zaune a jihar ta rakhine sun fice akwai rautani da ke cewa akwai ragowar wasu da ba a san adadinsu ba waɗanda suka makale suke kuma cikin mawuyacin halin rashin abinci da magunguna kakakin ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta myanmar feron ya ce mutanen na cikin wani mummunan mawuyacin hali tun bayan da aka tilasta wa jami'an su suka sauya masauki zuwa wani yankin jihar matakin da ya sa al'ummar yankin wato al'ummar na rahinja suka sake dagulewa suka shiga cikin mawuyacin hali an tura dakarun majalisar ɗinkin duniya zuwa wani birnin da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan wata arangama da ta auku tsakanin wani gungun mutane masu ɗauke da makamai da kuma dakarun ƙasar ta congo rundunar sojin majalisar ɗinkin duniya da ake kira monasco ta ce ta tura dakarun ne zuwa birnin yuvira domin a kare fararen hula labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda Hausawa kan ce shi ke kawo da rabon wani. idanun dariya a kafafun dariya a mai hannu sakon gaisuwar fatan alherin a bari ya huce ga shi lokacin ta yayi mun ƙara dawa safinatu mm. eh, sai in ce Allah ya ba mu sa'ari gama lafiya eh, da fatan kuma kowa ya tashi lafiya yana cikin koshin lafiya to amin amin a zan fara ne da mika sakon ta'aziyya ga honorable Sadiq mamman Lagos da iyalin Alhaji Haruna Danja bisa ga rasuwar Hajiya Hajara Haruna Danja wadda ta rasu tana shekaru saba'in da shida a duniya mm. eh, wadda da kuma ta rasu ne ranar laraba 20 ga wannan watan da muke ciki da ya gabata kuma an yi jana'izar ta ne a kongo a tudun wadan zaria kenan allah ya gafarta mata kuma ya baiwa iyali hakuri amin safina da duk sauran wayanda suka riga mu gidan gaskiya allah ya ji kansu mu kuma ya sa mu cika da imani zan fara ne sakon gaisuwar fatan alherin kai tsaye zuwa ga dandalin a bari ya huce na majalisar facebook amma inda comrade baban gida na faɗa shine zan fara mika wa sakon gaisuwa ta fatan alheri sai muhammad ibrahim adam da kuma usman muhammad da usman junaidu sai ada hope da kuma yusuf alkali sai sakon gaisuwar fatan alheri abar ya huce zuwa ga muntari manajan tsuntsaye bunu sai muftahu sulaiman da abubakar ibrahim da kuma sarki ibrahim sani sai yusuf muhammad da batura mansur ga fata alherin bar ya huce zuwa ga muhammad nasidi jambulo da kuma abdulrahman aliyu balkore jihar sokoto sai muhammad sani jan jangebe da kuma sani adamu yoko sai gaisuwar fata alherin bar ya huce zuwa ga hamisu s aliyu da mustapha salisu ddm sai habib l alkali da kuma zamfama kidi sai yahaya aminu liman zangero da kuma hafizu abdullahi da sha'aibu s sai kuma murtala bala muhammad harka sai aminu kano maida garko gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga Hashimu Muhammad Garba na yaya sai Abba Yusuf da Muhammad Abubakar Bakura sai Ahmadu Dauda da kuma Abubakar Umar Ahmed sai Abdullahi Nuhu da kuma Muhammad da su kuma Bello Muhammad Gamawa da Hassan Ali sai su fata alheri abar ya wucin zuwa ga shamsuddin rabi'u da kuma salisu nafi'u da awwal hadi sai yusuf cacila da sanusi abdullahi sai dan siyasa ona kenan a inkiya ne wannan safinatu mm. sai muhammad isa barau da kuma sulaiman soyayya kaso mai son ka ko ƙaunarka nabil abubakar abdullahi da kuma rawana muhammad sai halima adamu da kuma bello asma'u Gaisu fata alherin abar ya huce daga karshe zuwa ga umar gomar da kuma ibrahim adamu da ismail sakan kotu ahmad ahmad sai muhammad sani abdullahi da kuma muhammad ibrahim da abubakar abubakar sai muhammad sanusi na yaya da sanusi dahiru sai ɗan ƙasa ɗan halak sai rufe da balkisa kisa da kuma siraje asman da isa umar kadan kadan sai musa sa'ad da kuma jamilu hanafi da general baba sabana afirka tuyola. sai sadiq abubakar da kuma yusuf ezi da abubakar murtala danja sai abu milal sai kuma muhammad bello tare da idris musa da fatan duka suna cikin koshin lafiya kuma sun ji to safinatu ke ma sai ki bamu nan wanda suke hannunki da kika danko mm, ni ma ne na dandalin facebook din ne usman eh. to gaisuwar fatan gaisuwar a bari ya huce zuwa ga isa waziri da kabir isa da Ilyasu Haruna Aliyasin da Anas Adamu Anas sai Isyaku Abdulwahab da Fatima Hamza sai Sha'utela Kajiji da Yusuf Ibrahim da Salihu Inuwa Gwaneri da Sadiq Baffa. Gaisuwar fatan a bari ya huce zuwa ga Ali Sama'ila da Sani Tako Damfa da Balla Oro Katami Usmanu Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai Muhammad Musa Muhammad sai Babangida Suleiman Zigau, sai Aliyu bin Abi Talib, sai Aliyu bin Musa mai aduwa da Ibrahim Bello Ibrahim Bello da Sama'ila Ahmad da Bawa Abdullahi Loko, sai Abdulsalam Rabi'u Haruna. Gaisuwa fata a bari ya huce zuwa ga Anas Zayyanu da Zaharaddin Zubairu Mai Gatari da Muhammad Sunusa Adam da Bala Umar Adam da Sharif Sama'ila da Muhammad B. Salihu sai Sallau Kafi To daga ƙarshe kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Aliyu B. Aliyu da Suleiman Sani ɗan ƙasa sai Adamu Ahmad da Muhammad Musa da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya. To amin amin safinatu. Da fara dai kamar ayi kamar ba madalla yau dai kar a sha'afa muna shakatawa ne da waƙoƙin naziru m ahmad na maka kamar ango ne ko usman yau wato ai shine nake ganin kamar hotuna na ta yawo cewa akwai akwai daurin aure da sauransu eh, to zan ce to yau wato a gaya mana in lokaci yayi sai mu ko mu sanar ko mu taya murna mm. eh Allah kuma ya sanya alheri in haka din ne to safinatu ai sai mu luluka kawai cikin shirin mu dan mm. nishadanta da labari muna bin ka bashi Dani ni da masu sauraro mun gyara zama mun shirya muna jira Ah ba a mantuwa? <laughs> Ba mu mantuwa. <laughs> Wato ya je na tuna kan cewa ne na ce zan ba ku labarin mm. Eh, dan a ko? Eh. eh mai gudu yana fatalwa. Wai kin san idan mutum aiki ya aiki din nan kai eh. aiki kagaji kagaji. Mm. To ta bature shi ne sai ya ce stress ya kama ka. Sai ka ga wani lokaci ma ka dan rude ka dan baka baka tunani da kyau. Kana bukatar ka zauna ka huta ka dan yi bacci. To shi aiki na gaya miki wurin kwana irin uku nan ka jera kai ta aiki din nan. <laughs> Mm. Ba dare ba rana. Mm. to ran nan da ya je ya gaje ce to ya je gida kawai ya dan huta kaɗan amma kafin ya dan kwanta bari ya dan watsa ruwa ai wai kawai yana tashi kawai ya fada bayi yana shiga bayan ɗakin nan ya saki shawa irin shawan nan da ta famfo ta saman kan shi sha ruwa ya dai haba ruwa na sauka sai waje da kotu ya fito yana ihu kai kai a kama shi irin a naɗa mai mayafi kar a ga wallan shi <laughs> ai ka zauna da shi menene ya faru ce fataluwa fataluwa a ce fataluwa kuma fataluwa ce zo menene a bayi aka kinkime shi sai bayi ina fatalwar take eh, wallahi ina hanga ne ina ta sakin ruwa a kaina amma bana yana taba kaina na ce ba taɓa kanka ruwan to a baka cire hular kwanan ka ba <laughs> yau hular kwanan da yake a caɓar da ke ana saboda an yi hatsari ka a a fasa kai <laughs> sai to ai ai baka cire hula ba wai wai wai to wai ya ci ruwan ba taɓa kanshi ne amma gashi yana taɓa jikin shi <laughs> to tana yi na ga wani wato Usman nauyin ta ba har ya zama cikin jiki ya zama ma jin ta zama jiki ta zama jiki ya gaza ta kanshi ne <laughs> subhanallah to shi ne shi da labari mai fatalwa yana zuwa da gudu kai kai kai da kuma wani wanda na gani jiya kila zai kin bani guda ɗaya zai kara miki da shi mm. eh sako ne daga Adam Gashuwa eh. shugaban yan dandalin a bari ya huce na jihar Yobe eh. yace wai wata mace ce ta je restaurant don cin abinci mm. tana zuwa ta samu tebur duk akwai mutane wato ba wurin zama kenan mm. akan kowane tebur akwai namiji da mace suna cin abinci irin ana dariya ana hira da cikin nishadi eh. da yake ta san halin maza sai ta yi dabara yawa ta fito da waya ta yi kiran karya. Mhm. Oh, an cika sit ba <laughs> eh, mazauni. Tana son ta zauna ita ah, kuma. sai ta da ne ta yi wannan dabarar ta yi magana da karfi mm. ta ce hello kawata ki yi sauri <laughs> ga mijinki a restaurant ya zo cin abinci da wata Allah ila ila a ankara ba tare da bata lokaci ba maza takwas sun sulale ba wanda ya <laughs> ba gaskiya wai wai mai kaza aljihu ba yanzu muran eh. askin ya zare ya yan rige rige kenan wa ya ga in baka yi ba nuri kwarai kwarai Allah sarki to kin ga ita kan ta samu ta samu wurin zama eh, guda takwas ga a sama <laughs> a takwas <laughs> wallahi sun gama fita in ce ku dawo ƙarya ce <laughs> ba za su dawo wallahi abin ba abin ce ba wannan da mazan suka fita eh. da matan suka fita koko a ah, uke sulalewa su eh sulalewa ba su yi mm. ai kawai dai ina zuwa ina zuwa kai to wani labarin da nake son dora miki da shi shine mm. irin irin barayin mashin din shi ma irin shafukan ba da dariya din nan ne shi barawo ne yan mm. ataba mashin din yan ataba yake a shi kuma ai in ya zo ya tare ka sai ce kai ni kasan layi to a kasan layi akwai makabarta waya a karshe ne <laughs> kai ni kasan layi daidai makabartar ta to makabarta ta kasan layi hau mu je sai a ji eh an to kudin ka kaza ne yace to dala dan jira ni bari a yami kuma mm. sai sai ilu kalli makabarta ce ilu duba wurin a jikin kabari na nan ka duba a jikin gadon nan za ka ga ɗari da hamsin ka ɗauko ka miƙo min a ta eh, ya gudu ya bar bashin sai shi kuma ya buga ya tafi abin shi <laughs> to shi da yawan mutum biyu haka eh. kowa ya watsa ya gudu ya ɗau mashin sai ran nan ya hau mai kwakwa <laughs> shi ke suka garza ya fur aka zo wani makabarta aka tsaya mm. eh, yawa yawo salamu alaikum yawo yawo mm. dala miƙo min ɗari hudu na a gefen gado na can ta cikin kabarin ka gado ke da a eh, kabarin eh gadon shi eh, ta cikin gadon shi a kabarin eh, eh sai sai ya shiru sai waiwaye haka ya dan irin sata waiwaye na hege dan a da bana ne yana jirai yana ce eh yawa to a miƙo mu gani <laughs> sai sai ya ce ya na gaba a miƙo ma kudin bai ce ka tsaya mana za a miƙo ce ai shine so nake in kai da za a miƙo kuɗi daga kabari <laughs> <laughs> can ya waiwaya suna irin musun nan irin kai ba za ka je ka zo ka ishe da su ka tsaya ka je a miƙo kuɗi yana waiwaya kawai sai ya ga fatalawa a saman kabari a katsu gani sai aka miƙo mishi kuɗi aka ce ga kuɗin ai da shi <laughs> da ɗan a caɓan an rasa wanda zai wuce wani <laughs> ba dai juni su zo kai kai kai Ta da ya zama da haka wai an kana cin kasa kake yayi ta shuri ah, kwarai kwarai kwarai amma kuma sai rada kila ba zai ba ai ina ga ina ga ya gama satin mashina ya gama kan an yi magani shi <laughs> ai ce Allah za mu dace ya yi rubuta da ina mu ina mu sai Allah ya kai mu kuma wani mako za mu sake juyowa a ah, na'am to sai mu ce ai hutun karshen mako lafiya to Allah ya sa a madadin kowa da kowa da suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman jagoran shirin Ibrahim Alfa Ahmad da kuma wadda ta hada mana sauti Julie Lazar Joseph Gresham nake cewa mu zama lafiya sunana Usman A wani gari sun tashi ba su jin tata duk ayyukan su sosai ilimin ka ka kyauta. A wani gari rana ta ce bidar ɗanta cikin sarautun su ko ba su duba kankan. san su dan kyauta wani gari ne ba dan isa da kuɗi ba wani gari ne ba san fita da kaya ba wani gari ne ba su fidda kai da zakka ba wani gari na ake kurɓa manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurɓa man gyaɗa zalla. Rayuwar wani attajiri na ɗauko, rayuwar wani hamshaki yau na leko. Akwai kuɗi sai dai masu saka mutum tarko, idan ku ya tara a bashi cin siyai tarko. Makulimi ga ‘ya'ya garai a duk sako, duk inda yaje aure ce kamar mako. Matansa shida ne kaga ya wuce iyaka ku. jahir ne ga shi wasan gurin soko a wani gari zai aure sai ya bar yaya a wani gari zai tara dan karan kaya a wani gari zai so mai ya bar saura a wani gari bai bin na dukiya zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ki tashi suna son su fanta da dukiyar shi a cikin ƴaƴan da akwai guda da ban shi yana anan yana anan yana karatun shi yana anan da ilimi da hankali na shi in mutumin ya karkace sai ya dawo shi yana a bashi tallafi cikin karatun shi amma mutum ba za shi karɓa ba zai zamo a cikin masu fidda zakka ba ba zan yi komai domin ya gyara bauta ba mutum gari ba za masu su mora ko umai ba wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali Allah Allahuma da mai tarbiya da daɗi ko duniya da zafi tabbas neman lahira da daɗi ko ta yi haɗi da kaifi bari ku je bari ku bari ku bari ku je Allahuma rana ta fito da zafi malam ta raba duniya da kuɗi a'a 'ya'yan nasa ka zauna shawara ta zauna akan kawar da shi daga duniyar ko za su zauna akan dukiyarsa bukatunsa sun ka auna domin mutum ne shi ba dai isa da kuɗi bai kai gabas da nisa ba bai canja a suna ba bai kai arewa hali karshe an shiga uku sun karshe sun karshe an shiga uku sun karshe ba mutuwarsa ba akwai wani harsashi amma ta shidda ya dada a iyakar shi ga kowa yana buƙatar zuciyar shi daman baya ba su yunwa a gidan shi to ka kakar raka ga duk sun hauni shi kowa ya dace ran shi ne ɗan shi shi shi sai an bashi ya tara dukiya zalla aure ce ya bar ya'ya Duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye mu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ya ku makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.